Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Zamanin mu a yau kashi na takwas. Ba zan iya ba man, domin Salma ta yi min abin da ba zan taɓa mantawa da shi a rayuwata ba. Daga ciki ku haddasa roka min da ka da ta yi. Domin Salma ita ce ka fara haɗuwa da ita a gidanku. Ita ce farkon ganinta da kai, ka faɗa soyayyarta. Wani Salma ita ce ka fara so ba ni ba, Salma ita ce first love ɗinka. Ya ishe ki sarayya, na ce ya isa haka, Barasasalimin Salma ya faɗa cikin fushi, irin wanda ya daɗe bai yi irin shi ba. Don ko jikin shi har rawa yake yi. Ya sauko daga kan gado, ya sauke fasatattun idanuwan shi akan sarayya, wacce yanzu kukanta ya tsananta. Ita kadai ce za ta iya bayyana halin da take ciki. A tunanin ta bayyana wa barista wannan ɓoyayyen sirrin, wanda daga ita sai Salma sai Ubangijin da ya halicce suka san da shi. Zai sa ya tausaya wa rayuwar Salma, ya ƙarfafa mata gwiwa ta ceto ‘yar uwarta daga halaka. sai dai kash haka ta bata cimma ruwa ba ta ɗago rananin idanunta da sun ba shi haƙuri sai kawai bar mata ɗakin a matuƙar fasace da sauri ta sako da kangarin ta bishi tana ƙwalla masa kira ko wai buwa bai yi ba balantana ta sare zai tsaya da sauri ya shige ɗayan bedroom ɗinsu da ke downstairs ya datse ƙofa idan alhaji ado hukuma saboda tsabar mugunta sai da duba agogo ya karfe biyu na dare ta buga ya tattaro ɗan uban kayan wankinsa ya fito da su tsaka gida ya bi ƙofofin sawo yana nokin haɗe da kiran sunayensu cikin bacci suka je yana musu kiran fita hankali kowace a gigice ta fito alhaji lafiya cikin tsakar daren nan kake mana irin wannan kiran ko dai mutuwa akai hawa ta faɗa tana mutsutsuka idanuwanta kafar harara ya fara galla mata da daɓa da ƙwan idanuwan shi masu kama da fitilar Besba. kafin cikin hasala ya ce da mutuwa akai da ya fiye min dubu da halin da ku matan nan kuka jefa ni cikinsa shi ya saka ko shi ɗan ya ce yana tsoron kai dogo sai dai fa duk iya shegen ku ni ubanku ne a wannan fanni Rabi'a ce ta amsa mishi da cewa Allah ya kyauta alaji al'amarin ka kullum ƙara ba mu tsoro yake yi haka kawai ka tashe mu muna tsaka da bacci ka zo kana zagin iyayen mu mu yi magana ka ce mun raina ka a shawarta alaji ka gwada yin abin kirki ko da su ɗaya ne ba shakka rabi'a lalle rashin kunya ki yayi kamari amma ba komai daidai nake da zamanin ki Gani yadda ya sala sai bambam faɗa yake yi ya saka wata kama shi birki ta hanyar cewa Allah ya baka hakuri alaji yanzu dai faɗa mana dalilin da ya saka ka tashe mu yana wani muzuri haɗe da hura hanci ya ce Jiki ta taso min da yayanku. Cikin daren nan nake son fara fanshi kuɗi na da kuka sata mu. Wanki nake da bukata a yi min kuma cikin daren nan nake son shi. Cikin da mamaki suke kallon shi. Kafin hawa ta ce, "Ai alaji ta bugun kofar ta su daga bacci. Ga su nan duk abin da kake faɗa suna jin ka." To madalla. Sai ku yi harma ku fara aiki. Tsabagen mamakin sa da ya rufe su, kasa da ofan sa kai. Ya ko saka su a gaba su dukansu. Daga su har 'ya'yansa suka shiga wanki masa kayansa, kuma yawancin kayansa duk babbar riga ce, ba su suka kammala wankin ba sai asuba yayin da ya sha zagi gurin rufai da zakiya kowace su da kalar zagin da take masa a cikin zuciyarta washe gari an da amarya sai da rana ta fito suka tashi daga bacci a lokacin salma ta yi sallah asuba yayin da angon nata yana buga wankan sa, ya fita min falo salma ta tsantsar kwalliyar ta cikin pink colorless ta yi matuƙar kyau ta sauko ƙasa tun kafin ta ƙarasa dining room ta je sira cike da fitsara tana cewa yazid bro jiya ba ka sha shagali a banka ka bani da matsar kafafuwa daga ƙarshe sai ta windo ne dinga leƙa ku har na samu gamsuwa gaskiya bro kai jarumi ne yadda na kana buga aiki hajji ne ina zan samu ingarman namiji ne ma na sha shagali na Ka kasa ƙara sawa salma ta yi tsawon rayuwarta ba ta taɓa ganin iskanci ido buɗe irin wannan ba yasira ba yayi ya zuce amma tsabagen ganin talewa take hira fatsa da shi shi kuma sai baka dariya yake yi abinsa a hankali salma ta tako ta iso cikin dining room ɗin ba tare ta yi wa magana ba ta ja kujera ta yi fesin yazid ta zauna daidai zai daina cewa bari kawai idan ana sallah ba a magana ni kaɗai na san irin daɗi da karɗin da na kwasa a daren jiya na sha yin sex da mata kala-kala ban taɓa haɗuwa da wacce ɗanɗan ta ta min a irin salma ba wallahi sai salma tana da kafarin daɗi a lokacin da na fara nutsu a ciki cikin tsananin ɓacin rai salma ta katse yazid cikin tsawa take faɗin kadalla ya isa wannan wani irin fasikanci ne ya za ka zo kana fallasa mana sirrin aure shin kai baka san cewa kun ce aure sirri ba ne to idan baka sani ba ya kamata ka sani da kai da ka fallasa mu da ita da ta yi mana laɓi dukanku Allah ya la'ance ku Salma ta karasa magana tana sauke zazzafan numfashi a fusace Yasira ta miƙe tare da ɗauke Salma da mugun mari sai da ji da ganin da suka ɗauke na wucin gadi Salma ta ɗago tafa da kumatu tana kallon Yasira da take tsaye tana huce kana ta mai da ganin ta kan Yazid yana zaune abinsa tamkar bika abin da ya faru ba asali ma tiɗinsa yake sefin don ubanki mu zaki kalla kira mu da fasakai idan mu fasakai ne ke kuma tsinanniya ce wacce uwa da ubanta suka kwashe wa albarka da rashin mutuncin da yake wa iyayenki ta sai na kunnen mu ko kina tsammanin bamu san cewa ke ce kamu tsohon gida cuta hawan jini ba to ki shiga hankalinki mu nan gidan ba irin tsofaffin ki bane da kika saba yi tsara su iyali ki mu uban ki za mu ci kuma daga yau idan kika ji muna hira mu ta yan uwantaka kar ki sake saka mana baki zid ka jawo mata ka kunni kar ta sake shiga sabgata wallahi ka san halina ba da mutunci ko kaɗan ta ƙarshe magana tana wani irin huce cikin gaduwa salama ta yi mike tsaye nuna da sun ka taf da hawaye a karo na biyu ta sake yada ganin ta akan fuskar zai talba Muryar ta a ta ce, Zid, kana kallo mari na dai, amma baka ce komai ba? Eh, na gani, bakinki ne da tallar rashin kunya ke jawo miki. Daga yanzu ki koyi yadda ake magana da ɗa'a, Gudun kar ki sake shan wani marin. Mutuwa tsaye Salma ta tana kallon Yazid, kamar wani launin halittar da ba taɓa gani ba. Yasira ta banga ta da ƙarfi, ugun ta ya bigi kujerar dainin table. Ta saki ihun azaba don ba ƙaramin buguwa ta yi ba. Hawayen da take ƙoƙarin dannewa suka silalo mata kan kumatinta, kana ta biya sira da kallo. wuce ke haure bene ko da ta dawo ganin ta da kan yazid ya mike tare da kwashe wayoyinsa ko kallon arziki ba ta samu daga gare shi ba ya tafiyarsa ta ɗauki son minis a tsaye hawayen kaici da bakin ciki ba su fasa bin ta ba da faɗa gugunta ta koma bedroom ta nemi gefen gado ta zauna tare da rafka tagumi shin miki shirin faruwa da ita jiya jiya ta tare a gidan nan amma tsakanin jiya da yau ta fara fuskantar kalubale iri-iri to ina da tafiya ta mika lalle tana da jan aiki a gabanta Duk inda Salma ta so Star Suleiman ya tsaya ya saurare ta, ya ki bata wannan damar. Tsabar ya yi fushi da ita, da sassafe ya fita ko breakfast bai yi ba. Cikin da damuwa take zaune a falo, sai faman kiran wayarsa take yi. Ya ki fikin on. Hawaye masu zafi suka dinga sauka akan fuskarta. Ajiye wayar ta yi a gefenta, kafin ta dora hannuwan da duka akan cikin jikinta da ke mata motsi, ta shiga shafawa a hankali. Muryar Suleiman da ta ji yana kwaɗa mata kira. ya saka da sauri ta goge fuskarta. Ta san shi da wayan tsiya, da sarai ya ga hawaye akan fuskarta zai ishe ta da tambaya ne. ya ƙara cikin falo yana faɗin mami ina dadi na yamma da ƙawarin yaushe zai kai ni school ya ƙara shi magana na turo baki irin na shababbin yara numfashi sai ya tafi sar kafin ta aro murmushi ta yafa akan fuskarta kana ta riƙo hannun rasulun cikin nata tana faɗin daddy's boy yau ba gaisuwa ne ki yi haƙuri mami ina ɗauki dadi yau zai kai ni school kullum khalifa dariya yake min ya ce dadi na bai taɓa kawo ni school ba shi kullum dadin shi ne ke kai shi ya ɗauko shi shi ne je ne wa dadi kuka ya ce yau da kanshi zai kai ni saboda haka mu ki kira shi ki gaya masa na shirya ya zo ya kai ni yau nake da presentations a gaban assembly hmm Ruslim sarkin surutu tambayar da ne maka baka bani amsa ba sai zuba kake yi dadi ya fita amma ya ce na gaya maka shi zai je bikin ɗinka saboda haka mu je kai breakfast ɗinka direban kai na jiran ka dare na da idanuwa kamar zai yi kuka sai bubuga kafafuwa yake yi akan marbles alama zai sa rigima da kirsuri ta rarrashe shi da kirsuri ta tashi a dalilin nauyi da girman cikinta cikin hikima ta rarrashi Ruslam har ya dibi da dining room ya yi breakfast mai aikin da ta kira Zainab ta kawo mata lunch pack ɗin shi har fakin kilo ta shi kana ta dawo ta shiga wanka bata wanda da ya ba ta fito sai ruwan jikinta kawai ta yi ta zara maternity gown na atamfa inda bibin cikin ta ke motsi akai-akai ya saka ta nufi kicin ta dama kwasta ta yi madara sosai ta sha kafin ta dawo falo ta zauna sake gwada kiran barista ta yi a wannan karan sai ta juya sa a rufe sai lokacin ta lura da message din shi jikin da har rawa yake da buɗe sakon na fita ofis kina bacci kasantuwar daren jiya baki samu da can bacci ba shi ya saka ban tashe ki ba ki kula min da kanki da my unborn child a zuciya ta sauke jikinta a sanye ta ajiye waya ni fa gaskiya ya rufe da na gaji da rayuwar gidan nan fi sabilillahi duk matsayi da kuɗi da uban mu yake da su a ce ba mu da arzikin mallaka waya ko da rakani toilet ce ki duba ki ga ƙawayen mu sun sama mahaifin mu fi iyayen su wadata sun mallaki wayar iPhone bari kawai zakiya na fi jin takaicin wannan al'amari hakunya nake ji idan yan class din mu suka dambe na namba wayana sai kawai na dinga kama kami ai takeici na gaba yayi rufaida duka saurawa wani mu fara zana jarabawa waye a ce mu kammala secondary school ko yar wayar da zamu sarfin bankwana da schoolmate famu da ita wallahi azumin dukiyar abu ba ta da rana wara talauci so dubu da arzikinsa zakiya ta ƙara shi magana kamar za ta rushe da kuka sai lokacin hausa ta ɗauko daga karatun da take yi saboda hadda ita za ta zana jarabawa WAEC duk da ita tana SS2 ne kasancewar tana da kokari sosai ga ta kuma da girman jiki domin har ta kamo faida dama ita zakiya ya bata da jiki tun lokacin da mahaifinsa ya musu sharin sata take jin haushin sa a da ko sarfai da za su kwana suna zakin sa ba ta saka baki amma da take jin haushinsa takan tsoma baki ai da ita waki ta waya yayar faida ko kuma ta hatta examination fee mu ne suka biya mana wallahi idan abu bai gyara halinsa ba sai ya haɗu da fushin ubangiji Jefa ina jin lokacin da kawo Bello ya zo gidan nan. Ina gaya mishi ayi ba ta da lafiya. Har an kun da ita a asibiti. Yana buƙatar kuɗaɗe da zai biya hospital bill da kuɗin magani. Da buɗar bakinsa sai cewa yi, to shi me zai mata? Kowa ya san halin da ƙasa take cikin canjin kuɗi da aka yi, shi ko ƙwandala ba shi da ita. Mutumin da ko mahaifiyarsa wacce ta kawo shi duniya bata amfani kuɗinsa ba. Cap eh, jam, lalle rashin imanin Abba ya yi ƙamari. Ni fa je da idanuwa na na hango shi a falon shi, ya zube bundle na sababbin kuɗi. Sai shafa su yake yi, ne zai ce ba shi da kuɗi zaki ya tabbata da ɗumbin mamaki akan fuskarta rufai da ta karɓe zancen da faɗin uba shi ta tara mana idan ya mutu ma ci gado wallahi ko addu'a da mutukar wahala ne masa saboda lokacin da yake rayu ba abin da ya tsina namu dariya zakiya da hafsa suka sa har suna tafawa diyar da suke yi akan kunnen rabi'a jikin ta yi mugun sanyi ta juya ta koma falanta yau ita kaɗai ce a gidan tun safa wata fita buga-buga saboda haddallanci tana yi ita dai burin da ta samu abin da za ta rufa wa 'ya'yanta asiri ita kuma a ƙananan atamfofi take sari tana kaiwa ƙauyuka su babu mai zaman banza duk wannan fafutukar nema da suke yi alhaji ado hukuma ba abin da ya sha masa bai idan ka ga ya ɗaya daga cikin su yana da bukata ne da zarar ya biya bukatar sa zai kora ki waje ko kin gamsu ko baki gamsu ba ba abin da ya shafe shi kuma wani ƙarin takaice dole da ya sha'awar tarawa da ita ko ba ranar girkin ta bace sai ya neme ta amma tana sun saba da mummuna a gidansa shi saka ko kaɗan ba sa damuwa Duk sun lamar da Abdulkarim yake kwaɗawa, mama tana zaune kamar hoto, bata ma san yana yi ba. Gaba ɗaya ta rami ta yi duhu. Sai ta yi bata saka kwaya abinci a cikinta ba. Ta ɗauki damuwa abin da Salma ta aikata ta sa wa ranta. Shi ya saka kullum jinin ta ƙara hawa yake yi. Idan ruwan Abdulkarim suka ci ciko da hawaye, to sai halin da mahaifiyarsa ta tsinci kanta a ciki. Jikinsa amce ta koya ya zauna, bata motsa ba, sai da ya kama hannun da ya riƙe a cikin nashi ta firgige kuma wacce aka tasa daga bacci sai da ta sauke dogon numfashi kafin cikin sanyin murya ta ce abdulkarim yaushe ka shigo ne ku dai sallama ba faɗo min ɗaki kawai kai kirgis kai abdulkarim ya shiga yi kafin ya ce na yi sallama ya fara girga mama kin yi nisa a tunani shi sa baki ji ba sake sauke numfashi ta yi cikin raunin murya ta ce abdulkarim na kasa cire tunanin yarinyar nan a raina wataƙila damuwar da ta haifa min ita ce Jarina. da sauri abdulkarim ya rufe mata baki yana girgiza kai yana faɗin subhanallahi mama ki daina faɗa wannan magana kuma fa da yake gani muƙaddari ne daga Allah Wannan ita ce ƙaddarar Salma. Musamman idan kika duba da irin tarbiyyar da kika bada tun can asali, Salma ba haka take ba. Haɗuwarta da ɗan iskan yaran nan ne ya sauya mata kyawawan halaye da ɗabi'unta. Mama ki daure ko kaɗan ki rage tunani. Idan son samu ne, ki daina yi mata baki, domin bakin uwa lalle ne. A dalilin baki da yake yi mata, zai iya ta bibiyar ta har zuwa ƙarshen rayuwarta. Don Allah mama, ki ci gaba da yi wa Salma addu'a, kamar yadda kika saba a can baya. Shiru mama ta yi ba tare ta sake magana ba, domin duk lokacin da ta yi magana ita kaɗai ta san irin pain ɗin da take ji can cikin zuciyarta abdulkarim ya ci gaba da kwantar mata da hankali sai da aka yi kiran sallar asar sannan ya fita shi ma sai da ya shiga ta bathroom da fitowar ta tana fara sallah ya fita ƙauyen ɗan haye dan Allah ku taimaka wa babana rahi ta faɗa tana mai kuka kamar ranta zai fita ko wanda ya tsayawa yana kallon ta mutum ɗaya aka samu ya ce to idan mun taimaka wa baban naki kuna da kuɗin kai shi birni ne asibiti kin san dai wannan ƙauyen namu ko ke musu bamu da shi ki je ki kira mahaifiyar ku idan tana da kuɗi mu samu kura a tura shi ko da kuwa hanyar kasuwa ce daga nan sai a samu ɗan kafa kafi sai ya ƙarasa da mu tashar daga nan sai mu ƙara samun motar nan bas ta kai mu asibitin akalla dai aka kashe matala hamsin dubu ɗaya kenan wani mai shayi ne ya ce taɓi jam ina malam audi ya ga matala hamsin ai eh, kamar dai na ɓata bakinka don kuɗin nan ba zai samu ba Rai da ke faman kuka ta cikin na babanta ya saka ta saurin zarewa da ce bawan allah don Allah ka tsaya bar na ji na sanar da innan mu ba za a rasa kuɗin a hannunta ba duk samarin gurin wasu na mata dariya wasu na tausaya mata haka ta ratsa da burkakken siket ɗinta da saka gudu ta hanyar gidansu tafiya ce ta kusan mintuna goma kafin ta ƙaraso tana ƙarasowa ta saka wani guga ta faɗa wa inna a jiki ke ba ki da hankali ne zaki faɗo min haka da wannan ɗoyin jikin naki inna baba baba mota ta kaɗe shi baya motsi yana can a gefen titi wani ya ce mu kawo mutala hamsin a kai shi birni asibiti Dare ina inda ta saka har da fa hannu dama akan wani mara amfanin uban na kika hadu min jiki har kina kokarin karya ne don uwarki to menene amfanin sa ware mu ta ai ina dan Allah ki bada kuɗin wallahi kina da su mijinki ne fa inna kiwa Allah da sa idan ya warke san miki talla wallahi har na biya ai bata karasa ba in ta sami ishin gefen da ta buga mata a baki yar iska yarinya nace na hana kuɗin ya mutu mana ai ban da asara ki wallahi ko ki bannan ko kuma yanzu na canza miki fuska sakarai shi take saba ki dan Allah shi tace ce ta hayya kuma ta ce don uwarki ne ce shatin ba ma yayi shatu ba to uban menene baban yake yi mana saboda bakin jinin talauci da yake shafa mana inda ce ta karmo wani katotan dutse za ta cillo rayi hakan ya saka ta sauran barin gidan Abuja tana kuka wallahi ina yarinya nan tare na ki kina magana tana magana banda da ita shatu na san me zan yi ai Rahina barin gidan bata tsaya ko ina ba sai ran fa abokanan babanta don Allah malam Aminu ka ana mun mutala hamsin za mu kai babana asibiti don Allah dare yi malam Aminu sosai ya ce yanzu da hi tunda yake kin taɓa ganin babanki da mutala hamsin ta ina za ku biya ni wallahi zai biya ka tallafa mun nan wawuyar yarinya ko iskanci yake uban waye zai baki mutala ɗaya ma yayi da ke yarinya sai wari sai ka ce mata can bin tsoro kaya duk sun yage ki zo kina min zancen kuɗin jarin kayana kuka sosai da ki ta ƙara sakawa jincin mutuncin da ake yi mata haka da dinga zagaye amma daga mai zaginta sai mai hantararta daga ƙarshe ta yanke shawarar zuwa gurin saurayinta ɗan mai gari tunda ta ce yake hararta hakan ya saka jikinta ya sanyi tana ƙara sawa ya ce mata kada ki ƙara sunan a zama banza da rufi. mamaki ne ya kama ta ta waya bayanta daga ko da wata yake da ki nake da ki domin banza mai bin maza ayin na shida ta sanar da ni komai akan ki munafuka wallahi ko a hanya kika ƙara nuna kin sani to tabbas sai na sauke miki ƙura wallahi Hei ƙazanta kamar kaza Bata ƙarasa jin maganganunsa ba, ta yi gida a guje zuciyarta tana yi mata wani irin kalar zafi mai tarari. Ko lokacin da ta isa gidansu, magarba har ta kai, tana zuwa ta juya an binne babanta. Wani mugun bakin ciki da ta takaici ne ya kama ta, hakan ya saka tana isa tsakar gidan, ta rintama kuka har da birgima. Wasu da suke cikin 'yan gaisuwa suna lallashin ta. In na shatu kuwa da ta gaji sai ta shiga ɗaki ta ɗauko danko ta shiga zuba mata. Ko kuma munafukai kun zo cin hatsi ko? To ku yi maza masa ku ban mana gida, munafukan banza. wanda ya mutu ma ba ce da mu yake ba lantana kusa sakaran akwai raguwa ana gaskiya inna shatu baki da imani yanzu mare ne Allah yake zalunta haka haba inna shatu duk irin bautar da take yi miki ya kira ma mata ya kira ma mata mana munafika malama bari gida kafin da yi miki hauka mutane ya suka ringa fita sai inna ai da ke zaune ta ce komai ba a guje da ta je bayanta ta buya tana faɗin dan Allah inna ki tafi da ni ki taimake ni dare inna da ta ce in taimake ki ubin da ubin ke bari da zan taimaka miki Ki ji min yar iskar yarinya da ma ce a na da kuɗi to sai na tafi da ke amma ba shi da komai sai uban bashin da aka bar shi da shi Rai ce ta fashi da kuka ta ce dan girman Allah to ina sani na shi da ke tsaye ta ce ita yin ai ta san dangin ki ko ta miƙa ki can dan gidan da ni na ce sa ba wani ba ba zan yi kiwon ki ba wallahi ki kama gaban ki to ai dama in na ta kin yi kokarin roƙon wannan yarinya fitsaririya ga yawon tsiya ga uban jahilci ai kin yi kokari ma idan ni ce ai ta zan kaɗa ta tabi duniya gaba ɗaya wanda da ke zuba a fuskarta ne ya tsaya cak ya ka zamanin mu ya zama a yau dama haka mutuwa take dama ɗan uwanka yana tsanaka bayan ka mutu yanzu ya sanyi ina zan je haka ɗan adam yake wani da sanyin kuka ya ƙara wanke mata fuska Ahmad Shemas Mansion Yanda da fito daga bangaren nata kanta babu dan kwali ya saka duk yan bikin suka tabin daga kallo. Cikin masifa da bala'i ta fara magana. Wallahi Hamida kanki kika yaudara mu, munafuka. Insha Allah za ki ga abin da kika aikata. shekara goma ina ɗawainiya da ke ashe ke cin amana da kike da mijina to amadu ya fi ƙarfin ki hamida na san tsofaffi suka yi masa asiri amma amadu ya fi ƙarfin ki buga mai yaudariya ya Allah zai yi min ta fashe da kuka kuma wallahi in jin daɗi ne a gidan nan to kin rasa shi wallahi babu ke babu shi munafuka wace ba ta da mafaɗi mun hajja nafisa ta gaya mun namiji ai munafiki ne namiji ai hankaka ne ya rasa da wa zai soya sai da ita sai yar aiki na wallahi a ba sai ka gani azzalimi macuci dariya sosai fitulolin da suke yi mata wasu kuma suna faɗin ki haƙuri maryama munafukai ku har kwaye magana ba haka kuke so ba ku gani ina huka ko an take ta saurin fitowa daga sashen hajiya da faɗin da ta yi kan maryama tana faɗin maryama wani kalar jahilci ne wannan akan ami ki shayi ki wannan maganganun to ko kishiyar ba ko kice ce gidan ku babu kishiyar ne haka kika ina yi idan uban ku zai yi aure wannan ai jahilci ne kuke kika ne na Hamida in dai ba haihuwar take kai ba ai aure bai haramta tsakaninta da mijinki ba a yanzu an daina wannan haukan kowace ta kama kanta da mijinta a yanzu a magana da gado da abinci da ke sisi na ake kwace miji amma kin fito ki kalli da ake kallon ki abda kan wata da ke kusa da Maryamu ta ce gaskiya anti amma bai yi mata adalci ba wallahi bai kyauta ba duk matan garin ne ya rasa da wa zai yi mata kishiya sai da yar aikin ta haba anti to sai mai abida kishiya dai kishiya sunanta kuma da wa aka yi mata mamaci dai dariya ta ce ashe Maryamu akwai abin da zai saka ki kuka ki da zaki rungume ta hannu biyu kya fito kina haushi An dace ta yi dariya ta ce, ai tarihi ne mai da kansa Hawwa'u. Tunda uban Aba ma haka yi, ai babu mamaki dan shi ma ya yi ko? Mama ce da ya saurin barin gurin. malikin ya fito ja hannun babu sa zuwa ta Kutume, ki Hamida, ai sai ki gidan masifafu kika shigo. Yau na gawo ka. Dare Hamida ta tana kara kallon kayan gadon nata, da ko a mafarki ba taɓa tunanin za ta mallake su ba. Hm. Hamida ta ja wani numfashi. Dan Allah ku taya ni ganin wannan uban daular da na shigo. Dama zan samu gatan nan? ko ni fa da na zauna garin nan tsafin laushi sai na ji kamar na birma dare suka saka dukansu ai wallahi hamida kin yi dace sai dai wannan kishiyar taki nake tsoro an babar hamida ce ta ce magana gaskiya idan ni ce hamida sai na sauke miki haƙura wallahi ir aiki na ta auri mijina Allah an tuba ni na ce ina san sa ba hana ƙarya dai yana birge ni amma wallahi da kansa ya ce yana suna kuma Maryamu da kuke gani wallahi dubban bami take ko sauro ba za ta iya cutarwa ba wallahi idan labar batun wata matarsa ni shawara zan baki kin ga wannan gida da kika shigo wallahi karki sake ki fita wallahi na gaya miki shagwaba kwarkwasa kisa kamshi iya magana idan ya dawo ki rungume shi ki masa tausa Kalamin soyayya na Hamida kada ki wasa da su kin ji nuna masa kauna girman babarsa ki har kishe ki ki har kishe ki ki sake ki nuna mata kishi akan idanta ko shi mai gidan na san dai halin ki da iya girmama na gaba da Hamida to ki bada himma an ta karki manta fa yar gwaggwace sha ɗaya na dare Malik na gefen Maryama ya samu yayi mata allurar bacci. Fuskar nan ta ta kumbura, gaba ɗaya tausayinta ya saukan masa. A hankali furta, ko ma dai menene mu ke ce sanadi wallahi. Ina wulakanta dadi na yadda kika ga dama. Turo gobar da aka yi ne daidai da haɗa idansa da dadinsa. Dadi yanzu nake shirin kiran ka. Yau mu cika mu da rigima ta yi. Murmushi kawai a bayi, ya je gyara mata abin rubuta sannan ya mata addu'o'i kamar yadda ya saba. Dan san Maryama bangaren addu'a sai addu'a. da bakin ta yi sannan ya kashe light din malik Allah ya maka da albarka gobe za mu zauna insha Allah ka je ka kwanta amin dadi na Allah ya kai mu directly bangaren Hamida yi. dan ya gaji so yake mata sai da safe sai ya je ya kwanta sallama yi ina zira kansa wani kamshi mai daɗi da ke hancinsa san da ya karasa ba kuwa a falon sai ya buɗe bedroom din dan ya ganta zaune da alama jiransa take yi yana buɗe kofa ta taso ta rungume shi dago ya ce lafiya hamida bata amsa masa ba ta ƙara rungume shi sannan ta ce tsoro nake ji wallahi to ai gani ba za ki ji tsoron ba yanzu wani lafiyayyen kuka ta saka masa da sai da tsike jikinsa gaba ɗaya ta tashi bai san sanda ya ƙara rungume ta ba to ni ba na so kana daɗewa don Allah dalin zuciyata ba za ta iya ɗauka ba ta ƙara rungume shi Dauko fuskar ta ta shemi shemi da hawaye hakan ya sa ta aika masa da wani shanyayyen kallo tana turo masa baki bai san sanda ya matsu da bakinsa bata na ta bai shiga sumbatar ta wani kalar kisa ya mata irin na 'yan Najeriya wato wanda ake sumbatar bakin a ɗari-ɗari a hankali ya ɗago ta sannan ya kalle ta inda take shanye idanuwanta ya saka shi rasa kwantarwar ɗinsa a hankali ya ce Hamida kina buƙatar hutawa mu je ki kwanta ni ma akwai gajiya a tare da ni wani zafin ƙaunarsa ta ji ya ƙara narka mata a cikin ranta Baƙi ka faɗa ta ce, mu je mu kwanta tare. Murmushi wanda ya saka ta ji ya yayi wani irin wasai. Cikin ranta tana ambata Allah na gode maka. Dan Allah ka taho mu kwanta. kalaman nata ne yake jin su wani iri tunda ba sabawa da su ba in dai ba bukatar Maryam ba shi ma ba bukatar sa ba bayan tunanin suna iya kwanciya akan gado tare ko da ku ya nuna mata ɗakin ta zai yi bacci takan ce ba ta sanya dinga na nikarta da ta sha iska shi saka yake ganin kamar Hamida tana rawar kai da yawa ki kwance ki Hamida zan je na shin da kwanta nan din kamar zan dame ki ko kuma nace za mu takura tare Badare tare da riƙo hannunsa ta ce babu takura tsakanin miji da mata dalin Kunciyar tamu tare za ta ƙara mana shakuwa da juna tare da soyayya. Ba tare da ya ce komai ba, ya da ta wusta fasashensa. Don ba zai iya kwana a nan ba, yana da ayyukan da zai ƙarasa kafin ya kwanta. Wasu kayan ta ɗauka sanan ta bayansa cike da zumuɗi. Murtala da ya gano su da sashensa ne ya dariya ya ce wa matasa da alama Ahmad zai ji daɗi da wannan amaryar tasa. Don haka tun kan da nisa zan yi maganinta. Dan duk wani farin ciki in dai zai samu sai na kusan masa da shi. Matar ta ce da ce haka ya kamata na. dan yadda na tsana ba bana tunanin ko wasu da ke kishi da mama tsana jiya ba ga yadda da tije ringa yi ba kuma ka san Hamida da biyayya ba karamin sa'ar mata yi ba yanzu haka ya ƙara kyau da nutsuwa dan Maryamu bana tunanin yana samun nutsuwa da ita kai ko a gaba bana tunani dariya sosai Murtala ya ce ai mu ne nan muka yi aikin Maryama gashi nan da dabi'un nata na yanzu sun fa aikin namu ce yanzu plan mu na gaba shine Malik sannan ina so lokaci ɗaya a bayar da Maryama da Hamida ina son ki shiga cikin Hamidan nan inda kace haka za a yi don ba na so na ga kowa na hutawa da jin daɗi a cikin gidan nan sama da mu. Suna ƙarasawa sa sai ta fara rena kanta duk da take ganin an tsara ta sai ta ga kamar nashi ƙara zana shi a kai. Don ko lokacin da ta yi aiki baya bari ta zo masa sashe ko da kuma da Maryama ta ba da izini. Buɗe kuma Petro ɗin ya ce mata bismillah murmushi ta masa sannan ta shiga tana murna a cikin ranta oh Allah mai iko ita ce ɗaki ɗaya da aba kai tabbas bawa baya fitar da rahama Allah. ki shiga ki watsa ruwa sai ki kwanta to ta ce masa sannan ta shiga toilet din shi kuma ya fita ya koma wani bedroom din an bi dan Allah ya yi bismillah sannan ya cire rigarsa baki daya haka ma wandan da sauran kayan da ke jikinsa agogonsa da takalmi kafarsa ta hagu ya fara sakawa sai ya addu'a shiga ban daki sannan ya rufe kofar kansa ya saka ruwa jikinsa na tsima da bukatuwa sosai wani sanyi ya ji ya ratsa cikin ransa ganin dare zai ƙara yi ya ga gaggauta wankan tare da haɗawa da alwala ya fito sai da ya shafa ido wutari sannan ya buɗe sistem ɗinsa yana duba ko gwamnati ta amince da komawarsa aiki aiko cikin ikon Allah ya ga sako dare ce ta kubce masa don abu ne da bai taɓa tsammani ba a hankali ya sauka ƙasa ya sajjada godiya ga Allah ya koma gefen gadon sa ya ci gaba da dubawa turo kofar ɗakin aka cikin muryar ta ce assalamu alaika shine zaka bani ni kadai ta faɗa tana mai ƙara sowa baki kwanta ba ɗaya ta kusa fa ya faɗa yana karewa kayan jikin ta kallo bata ce masa komai ba ta ƙara sukan gadon. sai ji ta rungu masa ta bayansa Bai san sanda ya tura system din ba cikin kunnen sai ya ji ta ce kada ka saban min da nisa da kai tun yanzu ta faɗa tana ajiye kanta a gefen kafaɗarsa murmushi ya ce bismillah sai ya yi addu'a a kwanta tsabajen gaje da kowannen sai yi ban san lokacin da bacci ya kwashe su ba ita dai ta rungume ta je mata addu'o'i amma daga nan bata san menene ya faru ba Bai san sanin bacci ya kwashe shi ba murmushi ne kawai yake fita daga fuskarsa tabbas aure ni'ima ne dama zai rungume mace haka sai bacci ransa ne so mu ɓaci da ya tuna yadda maryama ke ture shi a duk lokacin da ya rungume ta wani sa'in yana biyan bukatarsa za ta ce sai ya fita ya bata guri tana bukatar hutawa Ƙarfe hudu na dare ta tashi da sabon kuka saboda inda zuciyarta take tukukin zafi ita ta rasa mai taiwa a ba da ta cancanci wannan wulakancin gashi nan kowa sai gulmanta yake yi an auro mata yar aikinta menene bana yi masa me na rage shi da shi shine kalmomin da take ta maimaitawa da kirari ta samu ta shiga ban daki wanka ta yi sanan ta yi alwala ta zauna akan sallayarta dan da nan za ta iya nafila yanzu maganganun hajiya nafisa take tunawa anya ba za ta fara bin malamai ba idan haka zai hana mijinta aure kuma za su rabu da matarsa cikin zuciyarta kuma ta ce ina ba za ta iya zuwa ta kai wa gardi kuɗinta ba yanzu babbar damuwar ta Hamida tana da breast ko aikin boobs din za ta je a yi mata duk da ta san a ba mutum ne da babu abin da ya dame sa dangane da wani shef to amma anya tana da isassun kuɗi a account ɗinta ba ta da tabbacin tana da 5 million amma tun da Malik ya dawo ta san ba za ta rasa wasu kuɗin a tattare da shi ba turo kofar da ake tare da sallama ya saka ta dago kumburarrin idanuwan da ta kalle shi cikin masifa da tsanar da take ji ta ce uban me ka shigo min a daki na ce menene kake yi a nan ahmad shima kallon ta ya ce ban da hakin na shigo ne koko kaga ya isa mace amana wanda ba shi da tsoron Allah wallahi abin da kai min sai Allah ya saka mu ka ci amana ta shekaru goma da yar aiki na kana soyayya da ita shi ne yanzu kuma ka aure ta bakin azzalimi da kai har hamidan sai Allah ya saka mu abin da kuka yi mu dama ku irin kuma shiru shiru kun fi kowa zalunci da munafurci murmushi a baya ya ce duk wannan cin mutuncin da yake yi min ai ba yau na saba sha ba magana kuma cin amana ban taɓa jin hamida a raina ba sai jiya da ta kasance matata irin zafin da yake ji yanzu kin shayar da ni fiye da shi babu adadi haƙƙina ne tashin ki sallah in ga yadda kika kwana kuma na shigo na gani idan kina da buƙatar wani abin ga maliki nan sai ki sanar da shi malam bar min ɗaki munafiki macuci alhamdulillah to in sakar gida anan za mu kwana mu kasance da kowa gobe da Allah inda zan kamo kashi na tara mutuwar kasancewa ta tsakar gida kuma tunani da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika kuma ta yi misharin a gurgurun na whatsapp da facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida promo promo discount discount assalamu alaikum wa rahmatullahi tare dai da ni maman sidra To masha Allah ina mata 'yan kwalisa ina matan da suke ji da kansu suke ji da skin ɗinsu. to ga promo ya mun muku a bangaren mu na sikiri hand skin care mun muku promo na dukkan dilka halawa ko sauna wanda kike so a ciki insha Allah za a yi miki sauna a yi miki dilka a yi miki halawa gabaki daya a miya wa 20 riyal fakat miya wa 20 riyal fakat in kuma dukkan kike so haka zalika shi ma za a miki dukkan a yi miki dilka a yi miki halawa ga baki ɗaya a miliyan talatin riyal fakat masha Allah mun yi promo a na kwana ɗaya kun san material muke yin sa na kwana ɗaya to alhamdulillah yau dai mun muku promo na tsawon kwana uku don haka karki bari a baki labari inda kina ji da kanki kina buƙatar fata ki ta Masha Allah to ki zo ki lahaga promo ɗinnan dama ce ta samu. Masha Allah kin ga da yadda skin yake kyau idan aka gama na kwana ɗaya na shi mai tarayyar mun bashi a miyau tana tarayyar